سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 25 ga watan dulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa na da shekara daidai da shida ga watan february shekara ta 2002 wani lokaci ne wanda a yanzu dinnan insha Allahu ta'ala a wannan masallaci namu mai suna firo wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم الخميس 25 ga watan dulqada hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da shida ga watan february shekara ta 2002 za mu fara karatun littafin ainihin wato aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu a kanta wallafar babban limamin musulunci limamin ahlul sunna da sauran jama'ar musulmi baki daya al imamul mubajjal abu abdullahi imamu ahmad bin hanbal Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi tahqiqin baban abdurrahman fawaz ahmad zamrani wanda ainihin yi wannan ta haƙiƙi a ainihin wato sha biyar ga watan shawwal hijira na da shekara hudu da ainihin sha ɗaya a takaice wannan littafi ne ɗaya daga cikin littattafai ƙanana guda uku waɗanda wannan babban malami ya ainihin rubuta su don bayyana ainihin aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kai aƙidar da manzon Allah ya bar mumine a kai aqidar da manzon Allah ya rasu ya bar ainihin sahabban shi akai aqida annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da ita wannan shi mai tahqiqin littafin nan ya ciro shi ne daga tabaqatul hanabila a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 130 zuwa 131 a ƙarƙashin tarjama alhassan ɗan isma'il ɗan ribi'i wannan ainihin wato a ya ambaci jimillar aƙidar mutum casa'in daga cikin ainihin tabi'ai na ainihin limamai na musulunci da kuma manya-manyan limaman musulmi da limaman salaf da kuma malaman fiqhu irin su imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal da ainihin makamantansu Abin da muke so mu fara da shi shine tarihin shi kan shi al'imamu ahmad ibn hanbal wannan littafi ne takaitacce duka-duka bai wuce shafi ɗaya ba za ka ce a duk aƙida annabi ɗin ita kenan nan a'a ka gane abin da ake nufi ba ana nufin matsalolin da aka yi rikici a tsakanin ahalin sunna da mu'tazila da sauran 'yan bid'a irin 'yan shi'a da 'yan kadariya da makamantansu to daga cikin matsalolin nan wacce aƙida ce daga ciki manzon Allah ya rasu akai sai ka rabu da sauran sai ka rike wannan abin da ake nufi kenan don haka ba wai zaman darasi ne za a ta gaya maka akan kaza ga abin da annabi yake da aƙida kai. a'a matsalolin da ake rikici a kai kamar matsalar kaddara shin kaddara gaskiya ce ko ba gaskiya ba in gaskiya ce menene haƙiƙaninta? shin ana shafa akan huffi ko ba a shafa akan huffi shin ana bin yan bid'a sallah ko ba a bin yan bid'a sallah wai ma mecece bid'a kuma su wane ne yan bid'a sannan gaskiya ne jihadi tabbataccen abu ne za a iya yin shi ko kuwa sai sadda mahadi ya sauka da makamantan matsaloli irin waɗannan waɗanda aka samu rigingimu a kai ne ake son a ji menene annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kai me ya karantar da sahabban shi menene ya mutu ya basu a kai to shine abin da ainihin wannan littafi yake nufi don haka sai malamin ya ce tarjamatun mujaza lil imami ahmada mu'allifi hadha al-i'tiqadi takaitaccen tarihi na al-imamu ahmad mawallafin wannan aƙida ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a takaice malam yace huwa al-imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idrisa Abdullah ibn Hayyana ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Qasit ibn Zamin uh, ibn Mazin ibn Shayban ash-Shaybani wannan ita ce salsala da ainihin nasabar imamu ahmad tun daga iyayen shi da kakannin shi da can dai sama haka ce shine imamu ahmad dan muhammadu dan hanbal ashe da ake cewa ahmad ibn hanbal hanbali din ba mahaifin shi bane kai sai kakan shi ne mahaifin baban shi shi kuma hanbali dan hilalu dan asad dan idris idris din sunan shi na hakika abdullahi dan hayyan dan abdullahi dan anas dan auf dan qasif dan mazina dan shaibana ba shaibani shi yasa kake jin ake cewa imamu ahmad al-imamu shaibani wulida fi rabi'in al-awwal sanata 64 wa 100 an haifi imam ahmad hijira annabi na da shekara 164 walamma mata abuhu wa huwa saghirun tawallathu ummuhu wa rabbathu tarbiyatan hasana yayin da mahaifin shi ya rasu tun yana karami sai uwar shi ta dauki nauyin tarbiyyar shi ta yi mishi tarbiyya kyakkyawar tarbiyya kasance uban shi ya mutu wannan bai ba da dama ta bar shi ainihin ya zama dan iska ya zama mashayin shalisho ya zama dan sara suka a asiti tarbiyyar shi kyakkyawar ainihin tarbiyya wabtada fi talabil ilmi min shiyuki bagadada sai ya fara neman ilimi daga shehunan bagadad can kasar su kenan garin su kenan bagadaza ta iraq wa talaba hadisa ya fara koyon ilimin hadisi wa huwa ibn 16 sana yana dan shekara 16 ya fara koyon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala shafi'i rahimahullah daya daga cikin manyan almajiran imamu ahmad ibn hanbal abokan shi kuma sune su al'imamun shafi'i al'imamun shafi'i Allah ya gafarta mishi Allah ya ji ƙanshi ya ce ahmad ibn hanbal imamun fi samani khisal ahmadu dan hambali limami ne shugaban musulmi ne abin aikoyi da shi ne a ɓangarori takwas na farko imamun fil hadisi limami ne a cikin ainihin hadisi kwararre ne ya kai ya komo game da ilimin hadisi game da fahimtar hadisi game da riwaya hadisi game da aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai matuƙa wata ran hadisin manzon Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallama annabi ya kira wanzami an yi mishi kaho ya baiwa wanzami dirhami kaza imamu ahmad yana gama karanta hadisin shi ma ya nemo wanzami ya mishi ainihin kaho ya biya irin wannan dirhamin da manzon Allah ya biya saboda tsabar aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda san hadisin annabi hawaka yake rera wa hadisi hawaka yake rera malaman hadisi yana cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata asaru la targhabanna anil hadisi wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار yace addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi shine hadisi madalla da kai matashi in kai dace da taguwa irin wadda take ta hadisi ma'ana ya zan kai a cikin taguwar da ka danka za ka hau kai aiki da ita ita ce hadisi to madalla da wannan taguwa taka ya ce latar gaban na anil hadisi wa ahali A hir kakka sake ka kyamaci hadisi Kar ka kyamaci yan naga hadisi yan zan yi aiki da hadisi yan aiki da hadisi kakka kyamace su sai ce rubba ma jahilal fata asral huda washamsu bazighatul laha anwa'u yace ai so da dama kakan ainihin kaucewa hanyar shiriya. ka nemi hanyar shiriya ka rasa yace to amma hadisi dai rana ce ga ta nan ɗar ta fito babu duhu balle ka ce ka ɓata. sai ka kama sai ka yi aiki da shi to imamu ahmad bin hanbali ne. in dai wajen aiki da hadisi ne in dai wajen aiki da sunna ne har sai da ta kai ta komo wani zamani kowa ya kwanta dama kowa ya gaza kowa ya kasa game da kare hadisi da sunna imamu ahmad shi ya tsaya ya ci duka ya ci zagi ya ci ɗauri ya sha sharri da ƙazafi da wulaƙanci da talauci da bala'i ba irin wanda ba a haɗa mishi ba akan aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon nan ne kamar yadda ba da daɗe ba in Allah ya zaka zo ka ji ake kiran shi imamu ahli sunnati wal jama'a limamin ahli sunna da sauran dukkan jama'an musulmi saboda a zamanin shi ba wani limami sai da ya kwanta rawanin shi ya boye yana tsoron ma a ce shi ya san wasu mutane ahlus sunna imamu ahmad ko ya tabbatar da rawanin shi na sunna lallai sai an yi aiki da hadisi sai an kara aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kadeji liman ne a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamun fil fiqh sannan a wajen fahimtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma limami ne imamun fil a wajen luga kwarewa game da harshen larabci na hau da sarf balaga da adab da makamantansu imamu ahmad ya kai matuka ya kware ga iya waka ga sanin asha'arul arab ga sanin ayyamul arab da sauran abubuwan da ke da alaka da adab sannan imamun fil qur'ani imamu ahmad limami ne a wajen karatun alqur'ani fassara shi ilimin alqur'ani komai da ya shafi alqur'ani Allah yayi wa imamu ahmad baiwa irin wanda ya mishi sannan imamun filfakari limami ne kuma a wajen talauci ina ma'anar limami a wajen talauci me yiwa kai ka fahimci ai abin da ake nufi ya fi kowa talauci ya fi kowa fatara ya fi kowa tsiya ba haka ake nufi ba in ka ji malaman salaf suna tarihi aka ce wani limami ne a cikin fakar ma'ana ya iya ririta talaucin shi ba shi da shi ba zai yadda tozartar da kanshi saboda yana neman abin duniya ba a'a zai haƙura da wannan ainihin talauci da Allah ya aza mishi ya kuma yadda zai manejin rayuwar shi haka ya gudanar da ita a talaucan amma kuma sai ka gan shi a cikin kana'a a cikin wadata ya samu wadatar zuci shine abin da ake nufi da limanci a cikin talauci ba wai limanci a cikin talauci limanci a cikin tsiya ya fi kowa tsiya ba ma'ana ta ɗaya kenan ma'ana ta biyu in ka ji salafu sun yi itilaƙin faƙau wani lokacin suna nufin ainihin at-tasawuf sufanci irin na sunna in kana yawan karanta littafan eh, abin nan eh, shekul islam ibn taimiyya irin su ainihin wato alfurkan bai na auliya Rahman wa auliya shaitan da makamantansu za ka yawan jin yana cewa suwa na fukara'u ne in yana cewa fukara'u a nan yana nufin sufiya waɗanda suke lazimta sunna a wajen sufancinsu jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan imamun fi zuhudi limami ne game da wajen taka tsantsan wajen bin shari'a haka ya kamata a fassara zuhudu jama'a taka tsantsan wajen bin shari'ar musulunci mutum ya rinka taka tsantsan kai ya bi abin da ba daidai ba amma fassara zuhudu da gudun duniya babu shakka wannan na daga cikin ta'adi mafi girma da aka yi a duniya wanda ya haddasar da bala'o'i iri-iri sai a ce zuhudu gudun duniya wani ma mugu har rawa yake wai shi zikirin shi kenan zuhudu gudun duniya zuhudu gudun duniya ana kuma miƙo mai duniya yana karfi to ka gani ma'ana wai abin da aka fassara mutane zuhudu kenan wai gudun duniya wannan kuskure ne gaskiya ne waka ji muna wani lokacin mun saki kawai muna faɗi ne irin yadda suke faɗi amma haƙiƙanin zuhudu in aka ce gudun duniya a ai Allah bai ce a gudu duniya ba Allah cewa yi wabtaghi fi ma ataka Allahu daral abinda Allah ya baka a nan duniya kayi kokari ka nemi lahira da shi ashe an ce ka guji ita duniya tun farko ma ba za ka nemi wani abba balle Allah ya baka shi ka nemi lahira da shi sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar kuma ka manta kana da rabo a nan duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka kamar yadda Allah ya kyautata maka ka kyautata ɗaya kenan in ka karanta suratul arafi tana cike da bayanai dangane da babu wanda ya haramta sanya kyakkyawan riga sanya hawa kyakkyawan abin hawa cin kyakkyawan abu mai daɗi to sai mutane sai malamai miyagu sai suka yi muguwar fassara ya ka ce ai ma'anar zuhudu ya zama kai rigarka ta fi ta kowa mutuwa abin hawanka ya fi na kowa lalacewa gidanka ya fi na kowa rakwakwabewa in ya zo ma ka zauna gidan da in damuna ta zo za ta tafi da kai da gidan ka ji saboda neman bala'i gaba daya duk wannan muguwar fassara ce da aka yi zuhudu su waɗannan miyagun malamai da suka yi wannan fassara suka ce ma'anar zuhudu kenan da tafiya ce tafiya rayuwa ta ƙura su suka rasa yadda za su sai kuma suka dawo su nemi halattar da abubuwan da suka haramta sai suka nemi wa kansu sai suka ce to su khawas ne su na hannun daman Allah ne abin duk da yake haram din nan da suka ce to amma ban da su mun fahimci wannan da kyau ko su ne sai malam abdurrahman bin aljauzi ba da labarin su a cikin littafin shi ainihin wato talbisu iblis ce sai suka koma suna holewa irin yadda suke so daga nan ne kaɗa kaɗan mandiri suka shigo da abubuwa na holewa sai a ce ai shi wani shehi ne ai shi wani kaza ne dan haka dokar da ko kuke aiki da ita ta haram da halal shi ba ita yake aiki da ita ba kun ga duk wannan ƙetare haddi ne kawo babu wanda ya haramta abinda Allah ya ce kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha ibadihi wa tayyibati min ar yanzu alamar tambaya Allah yake sawa tana kallon ka ita alamar tambaya Allah yana cewa ka ce musu ka tambaye su wane ne ya haramta at-tayyibat ma'ana kyawawan abubuwa da Allah ya halitta na tufafin sawa agogo ne riga ce rawani ne hula takalmi mota ce wanda irin abu sannan sai ce wa tsayi ba su minar da abinci wanda yake mai daɗi ko abin sha waye ya haramta babu sai Allah da kanshi ya ce kulhiya lillazina amanu fil hayati duniya a nan duniya Allah ya yi waɗannan abubuwa ne don mumine su ci mai kyau su sha mai kyau su hau mai kyau su auri mai kyau su sa mai kyau amma kafirai sukan ci albarkacinsu saboda zaman duniya ba zaman lahira ba ne sai ce amma yau yawmal kiyama ranar kiyama sai mumine kaɗai. dan menene saboda rashin fahimtar addini sai ku kaurace gaba daya wai sai ka ga malami wai in ya shiga kasuwa wai ƙara dukunku na rigar shi yake ma kar ta saba katan din tireda kaza wai makalewa yake haka yana kakkaucewa wai shi saboda tsarki me ya kai sai suka fassara mutane addini a karkace sai suka zo suka rasa yadda za su haka aka je aka samu wani mugu sai da ya gama fassara mutane zuhu da akan cewa gudun duniya wata ran sai aka ganshi kuma ya je restaurant an hada mishi abu da salad da abubuwa kuma yana ci Allah gafarta malam kuma lafiya yaya ka ce kuma ba kyau kaza kaza gudun duniya sai yace wai likita ne yace mishi rinka ci saboda waya abu kaji to dama ka riga ka bushe ka kandame babu mai ko jikinka dole likita yace ka rinka cin abubuwan da za su dada mai ko jikinka mana ka ga dabara to amma ku ba a likita bai bada fatawa kan ku ba dan haka yana nan haram don Allah me yayi zafi me yayi zafi abinda ake so ka kiyaye shine abu biyu in ka kiyaye abu biyu shikenan ka kiyaye haram ka kiyaye shubuha duk abin da yake haram kakkaci kakkasa kakkahu duk abin da yake akwai shubuha a ciki kakkaci kakkasa kakkahu shikenan ka zauna lafiya duk abin da ya zama halal ne perere an ɗauka an baka ko kayi sana'a ka samu wannan ya halatta maka shi kenan sai ka yi amfani da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka imamu ahmad bin hanbali aka ce limami ne a wajen zuhudu wajen taka tsantsan game da shari'ar musulunci kar ya afka ma abin da bai halatta mishi ba imamu fil wara sannan kuma limami ne wajen tsantsenin tsantsenin kaucewa abubuwan da suke akwai shubuha a ciki to yana da tsantseni a wajen wannan har ya zan limami sannan imamu fi sunna limami ne kuma a cikin sunna ولقد ثبت الامام احمد في المحنه التي تعرض لها ثبوت الجبال الرواسي akace imamu ahmad ya tabbata ya kafe a wata jaraba wadda ya tinkare ta katewa irin katewar manya-manyan duwatsu ala wahiya fitnatu khalqil qur'an ita ce fitinar cewa qur'ani magana Allah ne koko shi ma halitta ne cikin halittun Allah allati safhala amruha fi ahdi mamun wadda al'amarin ta ya habaka a lokacin sarki ma'mun al'amarin ya habaka aka samu malaman gwamnati malaman bid'a suka ce qur'anin nan fa ba maganar Allah bane fassarar maganar Allah ne me wannan magana take nufi misali yanzu idan shugaban ƙasa ya tashi zai yi jawabi zai yi jawabi ne da harshen ƙasa ƙasar da ake turanci ya yi da turanci ƙasar da ake abin nan larabci ya yi da larabci misali yanzu shugaban ƙasar najeriya in ya tashi jawabi yana da turanci in yi jawabin nan da turanci in aka tashi gidan rediyo najeriya na kaduna wannan jawabin nashi da da turanci amma kai da hausa za ka ji shi a gidan rediyo najeriya na kaduna in ka koma gidan rediyon najeriya na ibadan wannan jawabin sai ka ji shi da yarabanci in ka koma gidan rediyon najeriya na inugu wannan jawabin sai ka ji shi da inyamulanci. to sai ya zama yanzu in ka zo kana sauraren gidan rediyon najeriya na kaduna in ka ji an ce ya ku 'yan najeriya barkanku da almuru bayan gaisuwa muna fatan ƙasa lafiya kaza kaza wannan jawabin sai a ce da an gama sai a ce jawabin shugaban ƙasa kenan amma shin haka shugaban ƙasa ya yi ma'ana fassarar jawabin shi ko to sai waɗannan batattu mu'tazila suka ce wannan ƙur'ani da kake karantawa a nasarun lahi wal fata suka ce ba haka Allah ya faɗa ba Allah ya faɗa ne da wani yare wanda babu wata halitta da za ta iya fahimta shi lokacin da zai saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fassara wa jibrilu shi da larabci saboda larabci yare ne na halittu wanda gashi da haruffa da kalmomi ana iya fahimta don haka sai suka ce to wannan qur'ani da ke gaban mu ba magana Allah bane fassarar magana Allah ne to daga nan ne wannan sarki sai ya ɗauki wannan muguwar aqida sai aka mai da abin sai zama dikri doka ta ƙasa akan duk wanda ya ce ƙur'ani magana Allah ne za a yanka shi aka kama bayan Allah aka ta kashewa aka ta kulla wasu imamu ahmad a wannan zamanin ya tinkari wannan fitina ya kace aka da kai aka wulakanta shi aka daure shi aka kai su idan kurkuku aka aje shi duk wata hanya almajiran shi da 'ya'yan shi suka nemi ko zai yi ya ɗan yi ta'awili don a sassauta mishi ya ce a'a yana nan ba wani jawabi da zai iyakar magana kenan ƙur'ani magana Allah ne wata rana da tsanani ya tsanani sai aka kamo shi da shi da imamu shafi'i bayan an dake su an lallasa su an casa su aka tara jama'a baki ɗaya a majalisar sarki to jama'a waɗannan su ne malaman nan da suka zo suka kawo fitina suka raba kan musulmi suka ce ƙur'ani magana Allah ne to ka san jahili ba shi da control jahili shi duk abin da aka lakana mishi shikenan sai ya ɗauka shikenan yanzu Amerika da ta mai da mutane jahilai shikenan da ta ce musu war against terror su ma sai suka ce war against terror amma waɗanda suke intellectuals masu ilimi fa abinda suke bincike tukuna let's define what is terror and what is terrorism and who are those terrorism who are those terrorists a san fassarar mai ce ke ta'addancin tukuna amma jahilai irin su ainihin sauran kasashe wa irin su Blair irin su kasashen Rasha da irin Saudawa da sauran duk sai suka dauka yaki da ta'addanci su ma yaki da ta'addanci amma gaga Bashar Asad ha dan gidan Hafizul Asad sarkin kasar Syria da yake shi yayi karatu ne yace sai yace shi yana son a fassara mai a bashi definition na terrorism tukuna sannan ya sanya za a yi a yaki da terrorism din kuma su waye terrorist din kaga shi da yake doctor ya yi karatu amma sauran da yake jakuna ne fa shikenan sai suka ce to shikenan bush yadda ka faɗa daidai ne a ci gaba haka al'amarin yake a lokacin da aka lakana wa jahilai ƙur'ani ba maganar Allah bane kawai sai suka ɗauka yanzu a nan maiduguri haka jahilai suka aka cuci jahilai malam ja'afar je nuna mutane aƙidar musulmi aƙidar manzon Allah cewa Allah na sama shikenan sai aka samu arna daga cikin wasu malamai sai suka tashi sai suka ce a'udhu billahi Allah yana sama la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi shikenan sai jahilai suka ce mu ba ma za mu iya faɗi ba Ka ji jahili mu ba ma zai iya maimaita ba saboda tsabar imani to jahili ke waɗannan jahilai aka tara su a majalisa ana ta kallon su Imam Muhammad. yanzu wannan ne yace Qur'ani magana Allah ne la ilaha illallah a'udhu billahi to shikenan aka taru to Imam Ahmad yaya kana da magana da zaka yi ce a iyakarta kenan qur'ani magana Allah ne aka ce bai da ku bane aka da kai aka da kai duka na wulakanci aka lallafa shi aka ce a koma da shi kurkuku imamu shafi'i da ya ga yadda imamu ahmad yadda ku sai ce a tsaya shi gaskiya yana da magana aka ce mai magana ka sai daga yatsun shi ya ce alkur'ani attaura injila zabura suhufu ibrahima sai ce hazihi al-khamsatu kulluha makhluqatu yace waɗannan biyar din gaba ɗayan su halittu ne ma'ana ba ma wai qur'ani ba duka biyar din nan amma shi tauriya yayi a lokacin kwanaye yana nufin yatsin nan halittu ne ba ma qur'ani ba su ko sai suka fahimci yanzu ya da kude ma ba ma qur'ani ba duka ma ya halitta ne sai ka ce Allah ya so ka tafi Imam ahmad haka ya zauna cikin kurkuku da wulakanci da zagi sai bayan da wannan sarki ya rasu sai ya zan cikin 'ya'yan sarkin da'awar nan ta harbe su ta imamu ahmad haka wallahi ku ci gaba da da'awa ku ci gaba da faɗan sunna kun ga duk sarakunan nan na ƙasar hausa duk mun cinye gidajensu da ikon Allah amma sai kowanne ya kise tukuna za ka gane amma ka yi a hankali kai baka san abin da ake ciki ba duk mun cinye gidan yanzu da ikon Allah amma jira ake wane kife wane ya sa kai wane wuce wane wucike wane tafi duk waɗanda za su biyo bayan za ka ji su da tsantsar aƙidar musulunci ne amma abin haƙuri ne kai baka da shi imamu ahmad da washe ashe ta shiga gidan sarki wanda za aka naɗa a kujerar sarki sai zan yana da kyakkyawar aƙida irin ta imamu ahmad shi kenan kwana biyu aka ce a dubi matsalar imamu ahmad aka fito da shi daga gidan kurkuku aka ba shi haƙuri aka sake shi aka kai shi gida ba daɗe ba sai aka haɗa maƙudan kuɗi kuma sai aka ce a aika wa da liman gida saboda liman ya sha duka ya kamata ya ci wasu zabi ko 'yan talatala ko 'yan shila ko menene don ya gagije imamu ahmad aka kai mishi kuɗi dagawa aka ce daga gwamnati ya ce hazihi a min tilka ya ce wannan bala'in kuma ya fi wanda muka fito almajirai suka ce me kake nufi ya ce kana malamin sunna gwamnati ta kullo kuɗi ta baka ka amsa ya ce wannan bala'in gwamma yi zaman ka a kurkuku imamu ahmad bin hanbali ke imamu ahli sunna wal jama'a to shine aka ce ya tsaya tsaiwa irin ta kafaffun duwatsu manya-manya a lokacin da wannan fitina ta taso ya kara aƙidar musulmi shi ne sai malam ya ce tuwusiyar imamu ahmadu yau mal juma’a imamu ahmadu ya rasu a ranar juma’a a tsaniya ashar min shahari rabi’in al’awwal sanata ihida wa arba’ina wa ya rasu ainihin wato ranar goma sha biyu ga watan rabi’in al’awwal shekara ta ɗari biyu da arba’in da ɗaya an saba’in wa saba’ina sana yana da shekara saba’in da bakwai a lokacin. yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya da mutuwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya da mutuwa imamu ahmad bin hanbali kenan imamu ahli sunnati wal jama'a gwagwarmayar nan da imamu ahmad ya ita ta kara aƙidar musulmi irin gwagwarmayar da sayyidina abubakar ne siddiqu ya lokacin da annabi ya rasu wata muguwar aƙida ta kusa ta shigo musulmi daga mutuwar annabi ko rufe shi ba a yi ba umar ya tsalle ya ce manza Allah ba mutuwa ya ba Sahabai suka ce ya rasu ba kana gani ya ce manza Allah ne zai mutu kuna hauka ne manza Allah ya tafi ganawa da Allah ku ce ya mutu annabi Musa ma ba ya gana da Allah ba sai wasu suka ce ya eh, gaskiya ne kuma shikenan wannan aqida sai ta fara neman ta yawo Abu Bakr yana da wata mata da ya aura sai mata gida a can a walil Madina can wajen garin Madina a lokacin nan haka ce ran da annabi ya rasu sai zancen ya kwana sai da aka ji ga mai ya taso takanas sai shigo cikin gari ya zo ya samu umar a masallaci ya ritsa musulmi cewa ai lallai manzon Allah ba mutuwa ba ya tafi ganawa da Allah ne wasu sun amince wasu ba su amince ba amma dai umar ya zara takobi ya hau kan mimbar ya ce duk wanda na je na nishi wai manzon Allah ya mutu ya ce sai na fara kai shi saboda haka nan da nan aka natsu aka yi shiru ana jiran dai yadda Allah zai sai ga Allah ya kawo Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq yana zuwa lafiya ai annabi ya rasu sai ya natsu sai ya wuce cikin ɗakin kai tsaye ya je buɗe inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da mayafi ya sumbance shi abubakarin ya fashe da kuka ya ce tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullahi ya manzon Allah ko kana da rai ko ka mutu ƙanshi kake yi sai ya fito ya ce wa umar sakko daga kan mimbari umar ya ƙi sakkowa sakko ya ƙi sakkowa kawai sai abubakar sai juya ya tsaya jefa mimbari ya fara inna alhamdulillah sa'idu huwa na wa huwa na na'udhu billahi min an fusina wa sayyiati a'malina khutbatul haja tsaf da ya kawo aka ce duk mutane sai suka tarwatse daga gaban umar sai suka daga gaban abubakar yana gama khutbatul haja sai ya kawo wannan ainihin aya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين أي النبي بايازو دوما بني كما يد سوران النبا da manzanni suka mutu shi ma zai mutu annabawa baki ɗaya sun mutu shi ma zai mutu dan ya mutu ko an kashe shi sai ku ridda ai wanda ya ridda kanshi ya cuta bai rage Allah da komai ba wanda akan addini kuma Allah zai ba su lada nan da nan sai ayar nan sai ta bigi jama'a umar saboda rudewa da ya zara takobi yanzu sai takobi ta faɗi jikin shi ya sanyi anas ya sai muka ji kamar lokacin ayar ta sauka da ashe duk ba mu fahimce ta ba akwai matsaloli da dama a sa'ad da ake karantar da kai matsalolin ba sa shiga jikinka sai abin ya faru to a lokacin ne sai ka ji a'a to yanzu ne fa fassara abin nan ta yanzu kullum ana ce maka kai hakuri akan addini kai hakuri akan addini sai ran da aka yi maka wani abin da zai kama kai hakuri a ran nan ne ake son a ga wacce magana tana tasiri akan ka ko ba ta tasiri saboda haka abu limamu a ahmad ibn hanbali a wannan lokaci shi ya kwato aqidar musulmi da izinin Allah kamar yadda sayyidina abubakar da siddiq ya kwato aqidar musulmi a lokacin in ba haka ba da sai aqida ta shiga cikin musulmi ai cewa ba zai yi annabi ya mutu kamar yanzu yadda wasu zindikai zaka ji suna cewa ai annabi ba mutuwa ba ai fa kuwa yayi ai manzo Allah fa kowa yi sai ka ji sai cewa ai to kai yaro in ba dan annabi fa kowa yi ba kaza ta yadda a yanka ta O oh, ka ji makaryaci wallahi ƙarya kake annabi ya mutu sallallahu alaihi wasallam nassin alqur'ani da nassin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa kuma irin yadda kowa ke mutuwa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama baya yawo ya je gari kaza ya je karkashin kyalle kaza ya je wurin suwa ne ya je wannan aqida ce nasraniya aqida ce ta kiristoci kai baka sani ba kiristoci ne ke da aƙidar ai annabi isa yana nan yana yawo yanzu a ko ina maryamu ma tana nan tana yawo har a nan enugu state ma ba da daɗe nan ba an yi da a cewa an ga maryam uwa annabi isa to wannan aƙida ce ta kiristoci kai baka sani ba ta shigo maka cikin musulunci shi yasa akwai buƙatar a karantar da mutane a faɗaɗa musu game da sanin aƙida a san aƙida kaza aƙida kaza dan kan wata ta sanya maka ainihin kallabi ta shigo maka Allah ya kiyaye Imam Ahmad kenan Allah ya gafarta mishi ashharu musannafatuhu ashharu musannafatihi al-musnad wal-ilal wa ma'rifatu ar-rijali والزهد والرد على الجهمية وفضائل الصحابة والسنة والصلاة وما يلزم فيها والورع والإيمان وغيرها الكثير يجي شهر الرودة كل تتفنش سوني المسند shi yasa yau na zo maka da musnad ka ga musnad kana jin ana cewa musnad yau ne ka ga musnad wane mutum wani aiki sai su imamu ahmad bin hanbali mala imamu ahmad bin hanbali kenan kitabul musnad ka gan shi haka ɗai-ɗai-ɗai mujalladi talatin eh, su imamu ahmad kenan ahmad shakir ya fara ta haƙiƙin shi da sharhin shi sai allah ya ɗauki ran shi musnad ɗinnan nan bari ka ji abin da imamu Ahmad yake cewa ya ce wa ɗan shi Abdullahi da ya ruwaito mana wannan littafin Ya ce ihtafiz bi musnadi musnadi fa fa husa ya kunu linnasu imaman Ya ce Abdullahi ka kula da musnad ɗinnan nan nan gaba shi kanshi musnad ɗin nan zai zama limamin musulmi ba wani hadisi da ke cikin kutubu sitta din nan yana yawo sai da ya zan akwai shi cikin musnad na imamu Ahmad bin Hanbali ne ma'anan musnad ma tukuna malamai suka ce ai in ka ji an ce littafi musnad ne ana nufin littafin da aka tara riwayoyin sahabi guda ɗaya a wuri guda ya zama shi kadai aka ruwaito kamar musnad na al-imamu ainihin al-marwazi musnad abubakar ne siddiqu hadisan abubakar ne siddiqu kawai almarwazi ya tara a ciki akwai musnad na fatima wanda al-imam suyuti yayi akwai musnad na umar wanda ibnu kafirin yayi to irin waɗannan kenan ko kuma ya zama madadin a ce babin kaza sai a ce babin hadisan wani sai a ce musnadu wani hadisan wani sai a tara hadisan aisha hadisan abubakar hadisan aliyu hadisan alhassan irin waɗannan to haka imamu ahmad ya kowane sahabi sai a kawo hadisan shi ba za a lura babin zakka sallah azumi aqida duk ɗaya ne kawai sai a tara a wuri ɗaya fa'ida daga cikin fa'idojin musnad shine duk sanda wani ya ce maka hadisi kaza ai abu huraira ne ya ruwaito shi sai kai maza kana duba musnad sai ka ce to a musnad da imamu ahmad bai nuna haka ba to akwai masanidu da yawa amma na imamu ahmad shi fi girma al-imamu al-humaydi malamin bukhari yana da musnad al-imamu abubakar ibn abi shayba yana da musnad malamai fa da yawa sun rubuta masanidu masanidu a takaice dai littafin shi mafi shahara shine musnad na imamu ahmad din sai kuma littafin al-ilal wa ma'rifatur rijal sannan sai kitabu zuhudi kitabu zuhudi juz'i guda ɗaya ne karami haka sai kuma ar-raddu alal jahmiya raddi ga jahmawa waɗannan da ke cewa kada a ce Allah na sama sai dai a ce Allah na ko'ina ko kuma a ce Allah baya ko'ina to raddi gare su sannan da falalolin sahabbai da kuma kitabu sunna in ka ji an ce kitabu sunna kitabul aqida ake nufi to wannan kitabu sunna din shi ma takaitacce ne gashi nan ainihin wato banda wannan din gashi sifatul mu'min min ahli sunna wal jama'a da ainihin makamantansu to usulus sunna usulus sunna din nan to imamu ahmad ya rubuta gashi di yana cikin wannan littafi da ke gabana wanda zan zo zan yi mana magana akan shi in Allah ya so sannan sai kuma littafi da ya sa wa suna as-salatu wa ma yalzimu fiha wato sallah da abubuwan da suke lazimi a cikin ta da kuma littafin al-wari wal iman da wasu littafai da yawa imamu ahmad ya rubuta su Allah ya gafarta mishi wannan ainihin littafin kamar yadda ka ji shi ne ta haƙiƙin littafin ya ce ya ɗauko shi ne daga tsabakatul hanabila ni kuma daga cikin jeren giyar wasu littattafai ne da aka samu wani malami daga cikin almajiran ashek muhammad nasir dinil albani gashi ya ce a ƙa'idu a immati salaf taron dangin aƙidojin ko kuma tattaruwar littattafan aƙidojin salaf gashi wajen littattafai ne fiye da arba'in ko hamsin anan aqidatul tahawiyya aqidatul hafiz abdul ghani gashi wannan malami ainihin shi abu abdurrahman din ya biya tattara su yayi ta hakikin su aqidar mai risala ne ƙidar wane ne aqidar ibnu qudama aqidar bi ya biya tattara su nan gaba ɗaya to daga ciki ne ya kawo wannan gata kamar shafi ɗaya da kwata haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine sai yace as-sunnatu allati tuwfi anha rasulullahi sallallahu alaihi sallam. sunnar da manzon Allah ya rasu a kanta me yake nufi da sunna aqida aqidar da manzon Allah ya rasu a kanta sallallahu alaihi wasallam ga a kasa sai ya yace ha fi tabaqatil hanabila in kana so ka je ka ga inda ya dauko ta ya dauko ta ne daga littafin tabaqatil hanabila a cikin mujalladin farko shafi na 130 zuwa 131 to kamar yadda na faɗa mana ba fawai za ka ga dogayen bayanai ba ne akan matsaloli a'a kamar da na ce matsalolin da ake rikici a kai kasan aka zo za a ce to yanzu mai gaskiya me manzon Allah yake a kai shi manzon Allah ya rasu akan ya yadda a zagi sahabban shi misali manzon Allah ya rasu akan a zagi mutan gidan shi to yanzu kaga har mazhabi uku ya fito yanzu ga mazhabin ahlus sunna ga mazhabin ainihin yan shi'a ga mazhabin kuma nawasi ahalus sunna su ne suke cewa kar a zage su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan shi'a su ne suke cewa a zage su in aka dawo sai a ce suna sunna ke cewa a mutunta yan gidan annabi tun daga matan shi da 'ya'yan shi da jikokinsu nawasi ba kuma suke cewa a wulakanta su a zage su a tattaka mutuncinsu to yanzu waɗannan rigingimin da ake to meye annabi ya rasu akai to shine za a kawo maka shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu akan cewa ya bar mutane akan aita jayayya aita jidali aita dauki ba dadi a addini wasu suka ce eh sune almanafiqa yan mandiki suka ce a koyi mandiki ai ta jayayya jidali ɗauki ba daɗi lauka na kaza da lazima an na kaza wa na kana kaza falabu da an na kaza suka ce ai yi to shin annabi ya rasu akan haka to irin waɗannan matsalolin ne dan haka za ka ga takaitaccen karatu ne jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam yace ce kala abul husaini muhammad bin abi ya'la anba'ana al mubarak kala akhbarana abdul aziz al azji kala haddathana abubakar al hafid kala haddathana al hasan bin isma'il al rabi'i kala kala li ahmad bin hanbal imam ahli al sunnati والصابر تحت المهنة kaji fa malamai kaga littafin nan bai wuce shafi ɗaya da rabi ba bai ma kai shafi bai wuce shafi ɗaya da kwata ba amma kaga sai da aka kawo isnadi to jin littafin fikihun ka da kake bala'i akan sa haka koro wani daga kungiya dan Allah ka kawo mana isnadin kwaya daya ina son ka kawo mana isnadin kwaya daya nan da mutu isnadin risala ko iziya ko ishmawi ko askari ko muktasar ko qawaidi balle ma qawaidi da ko sunan wanda ya yi shi babu a duniya a kan kawa'idi in wani ya ce kaza kaza sai ka ce a kore shi daga kungiya ko a cire shi daga limanci duk abin da mutum ya yi musu a duniya matakar ba qur'ani ne ko hadisi ba bai cancanta a wulakanta shi ba balle a ce a cire shi daga a kore shi a dakatar da shi daga wa'azi a tsaye da shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza ka duba littafi ne bai wuce shafi ɗaya da kwata ba amma kaga sai da aka kawo isnadi dan ka san malaman hadisi haka suke tun daga farko har ƙarshe duk wani abu da za a kawo sai an waka in za su kawo kaje ka karanta garibul hadisi imamu abu isa alhardi da na alharwi waka in malamin hadisi zai kawo sai ya kawo maku isnadinta wai a ina ya koyo ta waye gaya mai shi malamin waye gaya mai waye gaya mai kai dukka daina ma maganar wannan shu'ara usfitta waƙoƙin yan iskan jahiliya malaman hadisi da suka tashi sai da suka ruwaito da isnadi kaje ka karanta tabaqatu shu'ara sai da suka kawo isnadi duk a daina ma wani abin nan waƙoƙi irin na fishata shata da su dan anace da sauransu ba a ce sai da izina ne haka su sunna su take duk abin da za ka yi sai su ce kai waye gaya maka a ba wani ina ka karanta babu sai a ce to zauna kaka sake magana saboda a huta daga sharrinka da fitinarka jama'a mun gane wannan da kyau to amma a yau sai aka saki kowa yayi magana ina ga karanta sai ce a wai tun yana makaranta ne ya taba jin an fada to waye gaya maka sannan malaman hadisi sai suka ɗauki ɗabi'ar kowaye ya gaya maka ilimi komai ƙanƙantar shi ka bayyana shi saboda ka ba shi haƙƙin shi da suka bayyana sunayen malamansu sai Allah ya bayyana sunayensu yanzu dai ka ga gashi wannan aƙida ce za a kawo mana gashi amma sai da ya kawo yace qala abul husaini shi mai asalin littafin tabaqatul hanabila ke yace baban husaini muhammadu dan abiya ala ice an ba'anal mubarak qala akhbarana abdul azizi mubarak ya ba mu labarin da ya ce abdulaziz ya ba shi labari abdulaziz al'azdi ya ce abubakar al-hafid ya ba shi labarin da ya ce alhassan ɗan ismail al-mufid ko na'am abubakar al-mufid ya ce ya ba shi ainihin labarin da ya ce shi kuma alhassan ɗan ismail al-ribi'i ya ba shi labari ya ce ƙalali ahmadu bin hanbal yanzu alhassan ɗan ismail al-ribi'i shine almajirin imam Muhammad ke ya ce imamu ahmadu dan hambali, imamu ahli sunna limamin ahli sunna wasabiru tahta lihina mai haƙuri a ƙarƙashin jarabar da ta same shi wanda ya haƙurce ya doge don ya kare aƙidar musulmi kamar yanzu din nan ne jama'a duk malamai sai suka koma kowa ya koma ya kwanta yanzu wai kowa bai son ya bakin jini aka samu wani ne ya fito ya zagi tauhidi bana suka yi shuru. wai me yasa wai saboda gwamna ya hada su ya ce to ai hadin kai a jiha hadda wannan arnan aka hada su aka ce ai hadin kai fa shi wannan arnan bai ga girman martaba gwamnan da ya ce ai hadin kai ba ya fito ya soki tauhidin da su waɗannan suka yarda da shi amma su sai suka kasa mai raddi wai dan ka su rusa hadin kan da gwamna ya hada su akai me yasa wai su ba su son su bakin jini ka a zo ba su samu kujera hajji ba hajji ba dole ba ce sai kana da hali da Allah ka daina wahalar da kanka Allah da ya shakanta hajji ya ce dole ba sai ce sai kana da hali walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya da mutane su ziyarci ɗakin Allah ga wanda ya samu iko in baka samu iko ba ko ɗanka ya biya maka ka iya cewa ba zan je ba domin cewa yin liman ga wanda ya samu iko kai baka samu ba sai wani ya ce gashi sai ka ce a ah, ba zan samu zuwa amma kai da kanka ka sami iko to dole ka je in ka kifa sai Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun alal abin wani ya je hajji ta kuso 30 amma akan hajji ta 31 kuma sai sai da imanin shi ka duba imamul bagawi da muke karanta duk ilimin malamin nan aka ce bai samu zuwa aikin hajji shehu usman dan kudu sai da malamai suka sabani wai ya je aikin haji ko bai samu dama zuwa aikin haji aka kai aka komo aka kai aka komo ka je ka karanta littafin al-mujahidul kabir na doktor aminuddin abubakar al-mujahidul kabir al-sheikh usman bin fori shin yayi hajji ko bai ba da al-islamu fi nigeria na malam abdul uh, adamu ilori ka je ka karanta wasu suka ce yayi wasu suka ce bai yi ba wasu suka yi gashi nan dai inda karara ya sami yaya babu matsala karara ko ya san yayi yanzu waye zai ne abubakar gumi ya hajji ko bai saboda haka ya kamata malamai ku gane wannan musulunci shine abin karewa da hularka da rawaninka da gidanka da komai ba shine abin karewa kamar musulunci ba amma a tashi a ci mutuncin addinin musulunci saboda an riga an siye ku ku kasa kare addinin musulunci to imamu ahmad shine a wannan lokacin ya daure haka a yanzu din kowane malami ya koma ya yi kwanciyar shi yana ji ana taka addinin musulunci ba zai fito ya magana yana ji ana wulakanta addinin musulunci ba zai fito ya magana amma da ya ji wata matsala ce da in ya yi magana gwamna zai maraba da shi a ce kai akar maka lauran na aimin ji kuna jawabin a zauna lafiya <laughs> Allah ya saka da alheri Allah ya saka ka ji mantsiya ce a zauna lafiya dan ya samu damar damfarar jama'a shi kuma su ko malaman su yayyafa wuta a zauna lafiya shi kuma ya cuci jama'a cikin cutar da ya sai a dan fitan musu da kujera ɗaya ta umara a dan biya mishi sadaki a dan yi wa gidan shi washa washa shikenan fa shikenan abin da kake nema kenan yaushe za a ce jama'a a fito ƙasar nan a ci mutuncin tauhidi a ci mutuncin kitabu tauhid tauhidi da Allah yake mishi kirari tauhidi da malamai suke cewa Allah zai huwa lahi, alal ibadi amma malamai ku ja baki ku shiru kuma gobe ku ce kuna kara tauhidi kuna wa'azi a zo a bi tauhidi kuna cewa a kula da tauhidi ba maganar banza kuke yi ba kuna yaudaran mutane ne. babu yadda za a kara sunna wallahi sai an yi fada da dan bid'a ina son ku san babu wata mazhaba ta uku da ake bi a zauna lafiya tsakanin ahlus sunna da dan bid'a dole ne dan bid'a kawai sai an yi baran baran a san ina ne matsayinka shin kai kana tare da ahlus sunna ne ko kana tare da yan shi'a ne a'a wai kai kullun kana son ne kai la ilaha ula'i wa ilaha ula'i ya kamata mu san cewa addinin musulunci shine abin karewa yanzu dubi imamu ahmad bin hanbali wacce wuya ce bai ci ba duk wani malami da ka taba gani kowaye kai da kake saurare na a yanzu ko kake kallo na wallahi baka taba ganin irin imamu ahmad ibn hanbali ba baka taba ganin irin imamu ahmad aka ce ya haddace hadisi alfu alfi hadisin hadisi miliyan guda ya haddace ka karanta subulus salam farko farkon shi tarihin imamu ahmad bin hanbal yanzu wani malami ne zaka samu ya haddace maka lafiyayyar hadda arba'una hadis lafiyayyar hadda arba'una hadis ba isnadi ko kwara cikin shi amma ka samu wane ne ya haddace maka amma dubi imamu ahmad amma dukan shi ake kara addini dubi ibnu al-qayyim karanta tarihin shi ma karanta subulus salam can babu saki kaga dukan da ya ci da wahalar da ya sha akan kare fatawa ce da sai daidai da sunna saki uku mutum ya saki matar shi ya ce ya sake ta saki uku aka ce a mai mishi da ita akan haka duk ranar kasuwa ke ɗauko shi a shi kan jaki ko kan raƙumi ana yawo da shi ana dukan shi a gaban jahilai ana cewa ku dube shi ya ce in an yi saki uku za a iya mai da matar amma haka ya zauna a cikin wannan wahala ibnu taymiya a cikin kurkuku a kurkukun a cikin rijiya aka ɗauko gawar shi ya mutu saboda kare tauhidi amma ku ba za ku iya daurewa ba da bakin jini da wahalhalun rayuwa ku daure mana kuma yanzu ma wace wahala ce wahalar duk da ake sha ta da'awa yanzu fa ba ta wuce zagi da sharri iyakarta kenan fa in ka ɗauka da gaske kake musuluncin sai ya zan kana da izzar da wallahi ba a iya zagin ka ka. sai dai in ka wuce a ce shi ne amma wallahi a idan ka ba za a iya zagin ka ba saboda Allah ya ce walillahi al'izzatu wa rasulihi wa walakin al munafiqina la yafqahuna Allah da manzon Allah da mu'mini su suke da izza su suke da buwaya sai kaga mu'mini kwa daya gallabi kowa alhassan aka zo aka ce mutane suna shakkaka ko magana sai su rinka suna fargaba an ce kana da girman kai ce ba girman kai bane izza ce izza ce buwaya ce saboda haka ka cancanci siffa ta izza duk wulakancin da za su yi maka ka je ka nemi yadda za ka rayu mana ka kare mutuncin addinin musulunci amma har ya zama malami ya san gaskiya amma yana taka tsantsan wajen ya faɗi kai ya faɗi akai wa alhaji wani kasa ɗin ko a koyar yan labaiwa ne saboda yana tsoron karniyar gidan shi ta lalace Allah ya kiyaye duk da haka addinin Allah ya lalace wallahi alazim gashi dai kana ga Imam Ahmad Dubi almajirin shi ne gashi abin da yake cewa Imam Ahlus Sunnah sannan sai ce wa sabiru ta talmihina wanda ya daure ya yi haƙuri a ƙarƙashin jarabawar da ta same shi imamu ahmad ya ce ajma'a tis'una rajulan min at-tabi'ina wa a'immati al-muslimina wa a'immati as-salafi wa fuqaha'ul amsari ala anna sunnata allati tuwfiya anha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama imamu ahmad ya ce ajma'a tis'una rajulan min tabiina tabi'ai guda casa'in waye tabi'i shine wanda ya ga sahabi ya sadu da sahabi ya yi imani da Allah da manzon Allah yana tare da wannan sahabi har ya mutu akan imanin nan da Allah da manzon Allah akan ainihin ya sadu da sahabi din nan shine tabi'i kamar su al-Imam Sa'id ibn Musayyib irin su ata'u irin su zuhuri irin su abu hanifa duk waɗannan tabi'ai ne na ƙasa da su irin su imamu malik su ne Tabi'i na waɗanda aka fi sani da tabi'u tabi'i na ƙasashen nan namu to irin waɗannan manyan tabi'ai waɗanda suna daga cikin mutanen da annabi ya ce khairun nasi qarni mafi alherin mutane su ne mutanen da suka rayu tare da ni sannan sai waɗanda suka biyo bayan su sannan sai waɗanda suka biyo bayan su to imamu ahmad ya ce mutum casa'in cikin irin waɗannan sun haɗu wa musulmi na da limaman musulmi wa a'immatus salafi da kuma ainihin limaman salaf yanzu kun ga kalmar salaf dan Allah a bakin mu aka fara ta ku duba ga littafi fiye da shekara dubu 1000 gashi ana faɗin kalmar salaf to me salafiya shine wanda ke bin tsarin da waɗannan suke shine kawai mun gano wannan da kyau waye salafi shine wanda ke bin tsarin da a'immatu salafi suke bi limaman magabata irin su Abubakar Siddiq irin su Umar al-Faruq irin su Uthman az irin su Ali ibn Sufyan da makamantan waɗannan manya manyan bayan Allah wanda duk ya taso ce zai bi tsarin su to su su ne salaf shi kuma sai a ce ya zama salafi in suka taru su da yawa sai a ce musu salafiya don haka ba kungiya ba ce ba wata ɗariƙa ba ce a'a tsarin tafiya ne kake kwaikwayon wasu mutane waɗanda Allah ya yarda da su waɗanda Allah ya tinkari duniya gaba ɗaya ya ce fa'in amanu bi misli amantun bihi duk duniya in suka yi imani da irin imanin da ku kuke da shi imanin da kuka yi ya ku sahabbai faƙadihi ta dau to duniya ta shiru wa in tawallau in ku duk duniya suka haɗu suka ba da baya suka ki imani irin naku fa inna ma hum fi shiqaq su ne a cikin tsiya su ne suka shiga cikin bala'i da rarrabo kai tun daga ran da aka tuhumci cewa aƙidar sahabbai tana da ainihin rikici aka watsar da ita tun daga ran nan ake cikin rudani shi yasa duk wanda ke neman haɗin kai to ya bi aqidar salaf jama'a kun gane wannan da kyau gashi dai ku duba abin da Allah ya ce fa in tawallaw in suka bada baya suka ki imani irin naku fa inna ma hum fi shiqaqin sune a cikin shiqaq rarrabuwa da tsiya da wahalhalu da fatara da yunwa duk masifar duniya sai Allah ya dora maka me yasa saboda ka hanyar da waɗanda Allah ya amince da su jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai ya ce wa fuqaha il amsari ko wa fuqaha al amsari da kuma malaman birni su wane ne malaman birni su ne su imamu malik su imamu shafi'i da makamantansu gashi a ƙasa sai ya ce unzur asma'ahum in kana son ka ga sunayen malaman birni to ka je ka dubi sunayensu wa tafasila aqwalihim da kuma bayanai akan maganganunsu dalla-dalla wa atiqadatihim da kuma aƙidodinsu fil kitabil a wani littafi mai yalwata allazi la ghina li kulli muslimin anhu fi ma'rifati mazahibi ko mazahiba wa aqwalil ulama wa a'immati salafi fil aqaid littafi mai faɗi wanda babu wani musulmi da zai zanya wadata game da littafin wajen sanin mazhabobi da maganganun malamai da kuma limaman salaf game da akidoji wani littafi ne sai ya ce shi ne sharhu usuli itikadi ahli sunnati wal jama'a lil imamin lalika'i rahimahullahu ta'ala shi yasa na kwaso maka littafin ka kam gashi ka ganshi sharhu itikadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي Ibn هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي ya rasu hijira na da shekara 418 gashi mujalladi biyar ne shi yasa in aka ce fa za a bi mazhabin salaf jama'a aiki ne fa aiki ne in aka ce za a bi ahlus sunna fa bin ahlus sunna jama'a ba wai daga kun kafa kungiyar izala shikenan kun zama ahlus sunna ina awwalu ma yajibu alal mukallaf yace tafihu imani imanin tukuna da zaka inganta shine sai ka je ka koyi karatun ma tukuna a wurin malaman salaf amma sai zama kai duk gaba ɗaya imanin ka shehunnan ɗariƙa ne zaka karantar da kai to tun daga nan kai asara kai don haka yanzu kai sai an musuluntar da kai tun daga bakinka har zuciyarka har ka tukuna sannan a fara koya maka karatu sannan a nuna maka littattafan da zaka mallaka waɗanda a su ne ake koyan addinin musulunci shi yasa kuka ga rudani ya shigo cikin kungiyoyin dan me za ku ce kanku ahlus sunna ba ku iya karatun ahlus sunna ba ba ku san aqida ahlus sunna ba ba ku san mazhabobin ahlus sunna ba ba ku san menene ahlus sunna suka kudurce ba ba ku mallaki littattafan ahlus sunna ba kuma ba ku bincike irin yadda ahlus sunna suke bincike dole ku ruda mutane da ku kuma kun dauki sunayen mutanen kirki to shi ne ka dai ji gashi shi da kanshi kaji wannan malami ya ce littafi ne wanda babu wani musulmi kwaya daya sai da ya zama ba zai wadatu da wannan littafi ba riyal 150 ake sayar da shi a Saudiya ka buga naira 35 so 150 nawa ya baka to haka ake sayar da shi to ka ji riyal naira 40 ne da wani abuwa ne mutum to wannan ɗaya kenan fa akwai irin waɗannan sun fi dubu to amma alhamdulillah mu salaf we are on the line mu salaf muna kan tafarkin zamani da ake tafiya tare da mu ne yan uwan mu salafiya da ke kasashen India Pakistan Malaysia Bangladesh da sauransu duk waɗannan littafai suna nan an sa su a cikin disk na kwamfuta an ka samu disk din bai wuce naira 600 ba sai ka samu littafi fiye da 1500 duk na aqidar salaf muna nan duk da su mun zuba su a intanet mun zuba su a komai aqidar mu tana yawo ko ina shi yasa dan kai kaji ana da awar salafiyanci a nan muciya hassada ta kashe ka wai kana son kai fada da ita wallahi an riga an yi maka sanar sadar jihun min haisu la ya'lamun an biyo maka ta inda baka sani ba kai gaba daya kai kana ganin da ka tashi ka zagi albani wai ka gama da salafiya ayya wallahi alazim ka baro kanka aiki ne kawai da ka je ka ci gaba da kasuwancinka da abin da Allah ya maka baiwa mai yiwa kai kuma karama ka ta bayyana anan da ya fi maka zaman lafiya wallahi mun gane wannan da kyau ko waɗannan littafai ga sunan aje a yi ƙoƙari a mallake su kuma an mallaka a karanta jama'a da ya zo ƙarshe nan sai ya fitar da wata aƙida ta ahlus sunna sai ya ce sharhu itiqadi ahlus sunnati wal jama'a gashi mujalladi biyar juz'i tarfe sai ce karamatu awliya illahi akan karamomi na gaskiya na waliyan Allah sannan sai ya ce wa izharu ayatin ko ayatu asfiyaihi min as-sahaba والخالفين لهم ومن بعدهم lahum wa رضي الله min al ajma'ina nan akan karamomin sahabbai da tabi'ai da manyan waliyai da suka biyo bayan su akan haka ya cike mujallad juz'i na tara din a shi littafin mujalladi biyar juz'i tara ya kamata ka same shi ka ji fa malamin da shi gashi nan dai akwai kofi a gaban ka kaji abin da yake cewa allazi la ghina li kulli muslimin anhu fi ma'rifati mazahiba wa aqwalil ulama'i wa a'immati salaf fil aqaidi shi yasa wallahi mu da muka tayan masalafiyanci sai da muka yi karatun tukuna alhamdulillah ba alfahari muke sannan duk wani littafi da salaf suke aiki da shi Allah so muna nan da shi mun mallake shi yanzu din nan da daddaren nan ka kure mu za mu kawo shi ba sai mun katsaya mu ne maka kama kame ai mun karanta shi ne a makaranta yanzu ma makaranta ta kama da wuta yaushe za ka yi ƙarya da Allah yaushe za ka yi ƙarya ka faɗi gaskiya mana baka da littafi baka da shi kawai shi ya kamata jama'a wallahi duk sanda za ku yi da'awa ku tsaya ku gaya ake da'awa tukuna in ba ka ba sai ku baro da'awa fa ba shiga mota bane a shiga tasi daga nan zuwa kasuwa a sauka da'awa fa tafiya ce kuka fara wadda kuke son hamma hadiya zo ya karba ya ci gaba ku ku yi ku bar almajiran ku akai ku bar ƴaƴan ku akai ku bar jikokin ka shi yasa kafin ku fara sai ku tsaya ku yi nazari tukuna ku yi karatu akan ita da'awar yadda zai zama ita da'awar gaba ɗaya ilimin da ake yin ta gaba ɗaya bai zama muku matsala sannan sai mai ku mallaki kayan aiki to kun ga kayan aikin nan a zamani sai kun mallaki littattafai sannan babu wata da'awa da za a shirya ta a zamanin nan ina gaya muku ya zan bata mallaki kayan aiki na zamani ba sai ta zanna kasashiya ce wallahi sai kun iya sarrafa kwamfuta sai kuna shiga intanet email kuna shiga duniyar waɗannan abubuwa sannan sai ku kuna kula da tashoshin talbijoji na duniya me ake ciki tukuna jaridu mujallu ya ake ciki tukuna rabitsa ta buga a islamic university ta malaysia ta buga duk sai kun samu in ba ku samu ba ku shiga kwamfuta da daddare cikin intanet duk abin da kuke nema gashi nan ku bincika ka duk ku ga waɗannan abubuwa fa shi yasa mai da'awa wai shanta ke kenan yau ya ga wannan zai ƙara amarya yau zai ƙara amarya ina kake da lokacin amare da Allah sai ga malami ya tafi Saudi Arabia madadin ya je kwaso littafai da zai amfani al'umma sai ga malami a jidda yana riki riki da akwatuna kuma malami zai ƙara aure duk sabon gari nan akwati duk sabon gari kasuwar matan nan duk akwatuna ne ga sunan suna shan kura duk akwati ko yas sarki ke zaka samu akwatin da zaka hada mata kayan amma wai sai a je wai saboda ƙarya wai a jidda mama ne zai mata akwati me za a ji akwati littafi muka rasa yanzu irin waɗannan littafan su ne in ka nema sai ka rasa to irin waɗannan muke son a shigo mana da su ƙasar nan a zo a yaɗa mana alheri mun gane wannan da kyau ko Allah da ya ce waye li yashhadu fi alahu in an je hajji wani amfani ne za a shedo so ake kai mai sai da biro ne a anguwarku to in ka je makka din nan karshen ta sai ka haɗu da wani shine ciyaman na kamfanin kera biran gaba daya to wani amfani za ka samu a da zuwa kake kana siyo fakiti fakiti yanzu so ake kaje ka haɗo connection da kai da wannan din sai ka zama kai ne dilan kafakku liyash yashhadu manafi alahu an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa abubuwan da ga sunan Allah ya mana taimako jama'a to malam da ya ce lallai wannan littafi dai fa ba makawa fa a yi kokari a same shi to ɗaliban ilimi ko haɗa kuɗi ne za a yi sai a rinka haɗa kuɗi ana siyowa in aka mallaki guda ɗaya a rinka nazari haka manyan masu kuɗi ne bayan Allah ne irin su alhazai waɗanda suke masu wadata a ji a siyo a haɗa library wanda 'ya'yan musulmi za su amfana shi yasa duk sanda muka zo gaba irin wannan sai mun yi wa bawan Allah alhajin Allah alhajin kirki alhajin ahli sunna alhaji Haruna dan ja addu'ar alheri Allah ya gafarta mishi bayan da ya gina wa musulmin zariya masallaci wanda har yau babu irin shi fa a zariya fa ana nan kuma ya zo ba da filin Idi fa sai kuma ya tara manyan malamai yana so a siyo littattafai na musulunci yace 'ya'yan mu su yi karatu in mu ba to ya faɗa haka kuma sai rasu to ina manyan alhazai ina bayan Allah ko babu kuɗin ne sai dai a yi ta gasar gina gidaje bayan Allah ka je ka sayo littattafai ka je ka ba su su karanta su samu lada kai ma ka samu kai wakashi Allah ya mana taimako jama'a Imam Ahmad ya ce dukkanin limaman musulmi da limaman salaf da malaman fikihun birni sun haɗu ala Annas, sunnatan lati tuwsiya anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan cewa aqidar da manzon Allah ya rasu akai gata awwaluha na farko ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla yarda da hukuncin Allah duk abin da Allah ya kaddara to manzon Allah ya mutu akan a yarda cewa Allah ya kaddara wannan to a karba a kuma yarda zuciyar ta zan tana cike da yarda bakin ya zan yana cike da kalmomin da za su faranta wa Allah rai to anan ko da ido ya gaza daurewa babu laifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da jikanya mai suna umama wadda yar shi zainab ta haifu Yarinya rashin lafiya ya yi tsanani sai yar annabi sallallahu alaihi wasallama ta aiko ya manzon Allah ka daure don Allah ka zo annabi ya tashi ya je ya ɗibi sahabbai aka tafi da aka miko yarinya annabi ya ga yadda yarinya take hawa tana sauka rai kamar zai fita sai annabi saboda tausayi sai hawaye abdurrahman ibnu auf ya ce manzon Allah kai da kanka kai da kana kukan mutuwa sai annabi ya ce wannan rahama ce rahama ce sannan dan shi ya rasu mai suna ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zan yana kuka da hawaye sai ya ce zuciyarmu na cike da yarda da Allah bakunanmu na cike da faɗin kalmomin nuna yabo da godiya ga Allah sannan kuma idanuwanmu suna hawaye amma ba za mu sake mu faɗi komai ba sai abin da zai yarda da Allah amma dai muna masu bakin ciki da rabuwa da kai ya Ibrahim to haka ake so ya duk abin da ya same ka ka yarda Allah ne ya kaddara Allah ne ya hukunta babu yadda za ka yi wa taslimu li amrihi ka kuma sallama al'amarin Allah to sai ka ka zauna lafiya was sabru ala hukmihi da kuma hakuri akan hukuncin Allah me Allah ya hukunta me Allah ya tsara ka hakura akai wal akhdhu bima amara Allah bihi da karban abin duk da Allah madaukakin sarki ya umarni da a karba wal intihau amma nahallahu anhu da hannuwa takawa game da duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana kun ji aƙidar da manzon Allah ya hana ya ainihin rasu akan ta sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah bai rasu akan aƙida ta ainihin yan kadariya ba waɗanda suka ce gaba ɗayan kaddara ƙarya ce me suke nufi suka ce kaddara wai a ce kaza ya faru Allah ne ya kaddara Allah ya san za a yi kaza suka ce ƙarya ne innal amra unufun suka ce duk wani al'amari da ya faru yadda misali ba a san za a yi gobara ba a jiya sai yau da gari ya waye aka yi gobaran nan sannan ku 'yan kasuwa ko masu gidaje ko masu otel ko masu kaza kuka san za a yi gobara ko to suka ce shi ma Allah lokacin da gobara ta faru sannan ya sani amma kafin a yi bata riga ilimin shi ba bai sani suka ce inna al'amura unufun al'amarin kaddara san da ya faru sannan shi ma Allah ya san abu karanta sahihu muslim cikin kitabul imani to wannan aqidar qadariyya kenan ta karanta kuma sharhin da al-imam an-nawawi ya ce to duk masu aqida irin waɗannan kafirai to su ne yan kadariya ba yan kadiriya mabiya abdulkadir jilani ba a kadariya to wannan ainihin babu shakka annabi bai yadda da wannan aƙidar ba shi yasa lokacin da wannan rikici ya fara dannowa kamar da al-Imam Muslim ya rawaito kamar yadda al-Imam al ya rawaito a cikin Sharh Sunna ai shikenan sai wasu tabi'ai suka ce to kun ga al'amarin aqida ya rikice yanzu abin da za a je a nemi sahabbai su ne Allah ya yarda da imanin su mu ji wacce aqida suke akai shin wannan aqidar da aka zo da ita sun yarda da ita suka ce sai suka kintsa suka tafi aikin hajji suna tafiya kan hanya sai suka karo da wani kasaitaccen malami akan aqida shine Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne ya ba su labarin cewa wannan aƙida kafira aƙida ce manzon Allah bai yarda da ita ba ga aƙidar musulunci game da kaddara duk abin da ya same ka na alheri ko na sharri kasancewa daga Allah ne ina ma'anar daga Allah ne tun kafin abin ya faru Allah yana sane da cewa wannan abu zai faru gare ka to amma ba a kafa wa Allah hujja kuma da kaddara kar ka je kai kuma ka sha jiya ko ka je ka saka ƙaurin ka jirgi ya datse ka sai kuma ka ce ai kaddara ne haka Allah ya so a'a ba a hujja da irin wannan abin da ake nufi shine Allah madaukakin sarki ya halicci kaza sai kuma ya halicci akasin shi sai yayi umarni da kyakkyawa daga ciki ayi sai ya hana mummuna inna hu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shiryar da dan adam hanyoyi biyu ko dai gode ma Allah ya bauta mishi ko kuma ya kafirce wa Allah to duk mutumin da ya kafirce wa Allah bayan an nuna mai hanyar kafirci ga munin ta kada ya to ranar kiyama kai ya ce kaddara ce to in ya ce kaddara ce sai Allah ya mai hujja da cewa to tunda ya ce dai da Allah bai so ba da bai bauta wani Allah ba sai Allah ya ce to haka kuma Allah ya so ya mai azaba ya jama'ar musulmi a takaice aqidar kaddara game da ahlus sunna shine duk abin da kaga ya same ka mai kyau ko mara kyau ka dauka cewa Allah ya san da faruwar wannan abu amma sababin afkuwar wannan abu fa to a hannunka yake da Allah madaukakin sarki ya halicci arziki ya halicci hatsi ya halicci kaza sai ya ce tashi kai noma tashi kai kasuwanci tashi kai kaza sai ka tashi kai to yanzu kai ka bidi sababi kenan to sai kuma Allah sai haifar maka da abin da ya tsara maka to amma in ka kwanta ka ce in Allah ya kaddara ni mai arziki ne zan yi in Allah ya kaddara ni matsiyaci ne ba yadda zan yi to anan gaskiya ka yi mummunar fahimta game da kaddara jama'a mun gane wannan da kyau ko wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi kuma manzon Allah ya rasu akan yadda da kaddara mai kyanta ko kuma ainihin mara kyanta mai dadinta ko mai dacinta manzon Allah ya yadda akan cewa ya kwanta ya mutu akan imani da wannan abin cewa daga Allah ne sannan malam ya ce watar kulmira'i wal jidali fiddini da kuma barin ɗauki ba daɗi da jidali da jayayya a cikin addini me ake nufi da wannan shine yayin da matsala ta taso in ka ce kaza saboda dalilai kaza dalilai kaza sai wani ya yazo yake karya ne saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza sai kai kokari ka bashi amsar dalilan shi da kake ga ya kawo waɗanda ba haka su gaba sai ka gamsar da shi sai ya ce a'a shi kan faufau ya riga ya gama yanke shawara tunda da ya ce ƙarya ne to ƙarya ne to a ka'ida ba za ka zauna jayya da shi don haka zaman a ce a zauna a yi mukabala da shi a zauna a yi kaza da shi wannan bata taso ba domin ya riga ya yanke wa kanshi shawara cewa ga inda ya ɗauka to yanzu me za a yi ɗauki ba daɗi a to Allah maɗaukakin sarki bai yadda da wannan ba don haka manzon Allah ya kwanta ya mutu akan barin jayayya da kuma cene na ce a cikin addinin Allah sannan wal masu alal ne da kuma shafa akan hufi guda biyu to shafa akan hufi guda biyu ai matsala ce ta eh, fi ihu da ita da matsalar da ke gaba da ita da matsalar da ke gaba matsalolin nan guda uku da muke jin su a yanzu duk matsalolin fiqhu ne amma me yasa malam ya kawo su sai ba dan komai ba sai dan sun shigo aqida yan shi'a ne da mu'tazila suka ɗauko matsalolin ne na fiqhu saboda siyasa sai suka sako su ainihin sai suka zama da su suka zama da su ainihin suka zan cikin ainihin aƙida. misali sai suka ce shafa akan huffi ƙarya ne su ba su yadda ba abin da suke nufi so suke yi su zagi sahabin da ya ruwaito saboda su a lokacin su kuma yan shi'a suna da wata muguwar aƙida. idan wai wani babban malamin su ya hukunta abu ko da iya ilimin shi kenan to daga baya ko da sun gane kuskuren ilimin matukar matsalar ta kai an yi jayayya tsakanin wancan malamin da ahlus sunna to ko sun gane cewa ahlus sunna nan sune da gaskiya sai su ce to a ci gaba a yadda malam ya riga ya hukunta su a iya sanin su mughiratu bin shu'ba shi ya ruwaito hadisan shafa akan hufi to su kuma mughiratu bin shu'ba yayi musu laifi don me domin ya karbi gwamna a gwamnatin Umar wannan abu da ya musu zafi to yaya yanzu za su yi su bata muhira to a ce riwayar didda muhira ya karya ce to don haka tun da shi ya ruwaito shafa akan hufi to karya ne to sai da suka gama rugurguje wannan sai kuma ga ruwayo daga sauran sahabbai irin su aliyu shi da kanshi aliyu ya ruwaito hadisin shafa akan hufi yana nan cikin musnadul imami ahmad da abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibnu maja karanta bulugul marami babin shafa akan hufi aliyu ya ce lauka na dinu bin ra'ayi lakana na al-hufi a bil matsihi min alahu wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa yamsahu ala zahir khufai yace da a ce da ra'ayi ake addini da a gani na ne ake addini da ni a fahimta ta to da zan ce kasan hufi shi ya fi dacewa a shafa ba sama ba saboda kasa ke taka kasa ya ce to amma sama na ga annabi na shafa sallallahu alaihi wasallam to yanzu yan shi'a sun riga sun yanke shawara ba za su karbi riwayar shafa akan hufi ba to in suka ga wannan kuma sai su ce ƙarya ahlus sunna suka yi wa aliyu jama'a kun gane to shi yasa sai malamai suka ce to tunda matsalar sun mai da ita ta fiki wuce amma sun komar da ita aqida to a rinka saka ta a cikin aqida ma'ana yanzu annabi bai mutu da aqida irin ta yan shi'a ta kyamar shafa akan hufi ba amma abin takeici suna kyamar shafa akan hufi amma kuma suna yadda da ai shafa akan kafa yan shi'a ba sa wanke kafa alwala shafa kafa suke yi da ka taba sai ce ai Allah madaukakin sarki ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to tunda ya ce wa arjulikum fi ne akan ainihin kai yadda za a shafi kai haka za a shafi kafa sai a ce a'a wannan ai mujawara ce ma'ana ba ku da balaga ne ba ku kware a balaga ba ma'ana in ka kware a balaga shine akwai kalmar da ya kamata ta samu kasara ko ta samu fataha amma sai zan wadda ta taso ta gaba tana da wasali kaza to ita ma wadda take biye da ita sai a ce ta samu kaza saboda ta makwabce ta gashi nan rabbul arshi sai ce al'azimi madadin ya ce zama rabbul arshi al'azimu domin al'azimu siffa ce ta rabbu amma sai ce rabbu al'arshi sai ce al'azimi me yasa ya zama al'azimi saboda wannan al'azimi ya kusanci wannan al'arshi wanda yake mudafun ilaihi ne majrurun bil idafa to haka wannan ma sai zama wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ku shafi kawunanku wa arjulikum kafafuwanku ku wanke su sai zama akasi ne akan wancan aka ce to ai ga kasara sai ka ce to kasaran nan ai ta zo ne akan mujawara kusancinta da ru'usi shi ya kawo mata haka saboda ta zo a ƙarshe fuska ta ɗaya kenan ta bada amsa wannan amsa al-Imam al-Baghawi ya bada ita a cikin tafsirin shi da kuma ainihin cikin littafin shi Sharh Sunna fuska ta biyu sai suka ce to ai riwayar da ke cewa wa arjuli tana fassara shafa akan hufi kenan aka ce saboda hadisin jariru dan abdullahi albajani wanda ya zo cikin bukhari da muslim wanda jariru dan abdullahi bai dade da musulunta ba suratul ma'ida ta sauka yace kuma har annabi ya rasu ya ga annabi na shafa akan hufi suratul ma'ida kuma ita ce ta ce a wanke kafa din amma kuma yace duk da ta sauka bayan saukar ta yace ya ga annabi kuma yana shafa akan hufi wannan ya tabbatar da cewa ashe suratul ma'ida ba ta zo ne dan ta ce lalle a wanke kafa alwala ba eh za a wanke kafa alwala in babu safa babu hufi akai amma in akwai safa ko hufi akai fa sai ai shafa akai to sharadin shafa akan safa ko hufi shafa safan nan ta zamani ce ko safa ce ta kirtani sai kayi alwala kafin ka sato in ka in a zauna kake a gida namiji ko mace an baka awa 24 za ka yi shafa akai ma'ana yanzu kayi alwala za ka yi sallar magariba sai ka kawo kasa kasa safa ko ka sanya huffi kenan sai aka zo sallar isha kana bukata alwala in ka dangwalo ruwa kawai sai ka shafi saman huffinka ba sai ka ainihin wato cire kafarka ba ba a shafar ƙasa kamar yadda malaman fiƙi suka ce hadisin da yake cewa a shafi ƙasa hadisi ne isi jiddan munkari karanta ko da bulogul marar yana nan Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Maja suka ruwaito shi aka ce wai ana iya shafa ƙasa bai inganta ba saman ake shafa kawai safa ce hufi ce al'amiru Sanani cikin Subul Salam ya ce kaisiya da kaniya ba su tabbata ba so nawa ake shafa akan hufi yaya ake shafa akan hufi duk waɗannan ba tabbata ba don haka ya ce in mutum ya abin da ake kira shafa a saman hutu sannan kuma ya shafan nan so ɗaya ta isar mishi amma fuka ha'u da suka ce za a shafo a tallafo sama da ƙasan kafa ana shafo wannan na sabawa da wannan wannan kaifiya ba ta zo ba sai a cikin hadisai da ba su inganta a takaice kenan matafi yana da ainihin wato damar ya shafa yini uku da kwana uku to wannan shine ainihin abin da sunna ta tabbata don haka shafa akan huti to aqida ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akai sabanin aqidar ɗan Shi'a jama'a mun gano wannan da kyau ko wal jihadu ma'a kulli khalifatin barrin wa fajirin da kuma annabi ya rasu akan yarda da ainihin jihadi tare da duk wani khalifa na musulmi mutumin kirki ne ko mutumin banza wannan ita ce aqidar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu akan ta ma'ana yanzu wannan ma sabanin aqidar yan shi'a kenan yan shi'a sune ke da aqidar cewa ba za a yi jihadi ba har sai san da mahadi ya bayyana babu jihadi sai sanda mahadi ya bayyana shi yasa tun da kake ka taba jin da aka kafa gwamnatin iran ka taba jin an yi hayya alal jihad sai dai a yaki musulmi to haka su ma na na nan cikin gida babu jihadin kafirai duk inda ake fada a kaduna ne ake na addini ko a jos ko a ina sai shehu ya ce su janye jikinsu duk abin da ya shafi na musulmi da kafirai sai ce su janye jikinsu babu jihadi a cikin tafiya har sai sanda mahadi ya bayyana to amma annabi ya rasu akan aƙidar za a yi jihadi tare da duk wani khalifa duk wani shugaban musulmi mutumin kirki ne ko kuwa mutumin banza ne matukar yawaye gari ya zama shi ne shugaban musulmi to za a yi jihadi tare da shi sannan wasu salatu alaman mata min ahalil alqibla da kuma sallah ga duk wani musulmi wanda ya mutu daga cikin masu fuskanta alkibla matukar yana nan a musulmin shi ya mutu to babu shakka annabi ya mutu akan cewa za a ainihin yi mishi sallah inna ma malamai ne suka ce a kyamaci sallah ga wanda yake mutumin banza ne musulmi a kyamatar da mutanen kirki wajen halartar sallah amma da limamin musulmi ko masu dattaku ko malamai za su je jana'izar karuwa ko ɗan giya ko makamantan haka fa ba a cewa sun aikata wani zunubi a almusulunci a'a tun da dai musulmi ne har ma sai wasu malamai suka ce shi ne ma ya fi cancanta da a yi mishi sallar saboda shi ne mai zunubin da yake bukatar a matsa wajen yi mishi sallah da neman mishi gafara karanta fiƙin suna mujalladin farko jama'ar musulmi waɗannan su ne jeren giyar abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu ya bar musulmi a kai dangane da waɗannan matsaloli waɗanda gashi kamar na fikihu ne amma kuma suna da alaƙa ainihin da ainihin tauhidi sai ya ce wal imanu qawlun wa amalu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asiya sannan annabi ya mutu akan cewa imani abu ne da ake faɗin shi da baki kuma abu ne da ake aikata shi da gaɓoɓi yana ƙaruwa saboda ƙaruwar bin Allah yana kuma raguwa saboda ainihin wato yin saɓon Allah ina ma'anar wannan magana saɓanin aƙidan murji'awa kenan murji'awa su ne suke ganin cewa ai imani da baki ne kawai da zaran ka faɗi da baki ko baka aikatawa ko zuciyarka bata kudurce ba shi kenan sai ka ce a annabi ya rasu akan saɓanin haka imani abu ne da ake faɗi da baki a aikata da gaɓoɓi kuma zuciya ta ƙudurce shi yasa kaga risala take aƙida ce ta bayan Allah malamai mutanen kirki jama'a mun gano wannan da kyau matakar kana yawan bin Allah kana ƙara bin Allah sai imanin ka ya ƙara ɗaukaka matakar kana saban Allah sai imanin ka ya rinka raguwa yana raguwa yana ƙaruwa nasoshin alqur'ani karanta sahihul bukhari karanta sharh sunna sai ga alqur'ani yana cewa wa yazdadal ladina amanu imana Allah na ƙara muminai imani an gane wannan da kyau ko ayyukum zadatu hazihi imana cikin kuwa ne ne wannan sura da ta sauka ko aya ta kara mai imani ashe imani na karuwa wannan ita ce aqidar ainihin da annabi ya rasu ya bar musulmi akai wal qur'anu kalamullahi kuma annabi ya rasu ya bar musulmi akan cewa al qur'ani magana Allah ne munazzalun ala qalbi nabihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi shi al qur'ani din an saukar da shi ne a zuciyar annabin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ghairu makhluqin al qur'ani ba halitta bane mun yi bayani akan wannan a baya al qur'ani ba halitta bane min haisu ma tuliya duk inda kaji an karanta alkur'ani to maganar Allah ce ba maganar halitta ba ce don haka wanda ya ce alkur'ani halitta ne to ya kwaikwayi irin maganar kafirai da suke cewa in haza illa qaulul bashar kafirai ne suka ce wannan maganar mutum ne to mutum halitta ne ko ba mutum ba to duk wanda ya ce wannan alkur'ani ainihin halitta ne to yana kwatanta alkur'ani da yadda kafiran maka suka kwatanta shi kenan Allah ya kiyaye malam yace yana daga cikin aqidar da annabi ya rafe ban musulmi akai was-sabru tahta liwa'i sultani ala ma kana fihi min adlin aw juri hakuri a karkashin tutar sarkin da ya kasance adili ne koko ko azzalimi haƙuri ba ana nufin ka yarda da abubuwan da yake ba mara mai baya a'a ya zan macuci ne azzalimi da dan ta'adda ne shi ke da sarauta a hannu sai ka haƙuri a ƙarƙashin ainihin wannan hali da ka samu kanka jama'a mun gane wannan da kyau ko ina ma'anar wannan zaka ce zaka kwashe ina ka ina ka ne ka bar ƙasar in ka bar ƙasar ka tafi ina da aka samu wasu 'yan ta'adda suka kwashe inasu su ina su suka tafi can hanyar Legas tsakanin jihar Niger da wasu wurare wai suka kafa gari wai Salaam wani dan Sudan ya zo ya ruɗe su wai suna nan ba ruwan su da komai na Najeriya sannan ba abin da suke yi su wanda ya shafi ilimi ko tsantsar abin da ya shafi neman gyara al'umma a su sun kaurace a'a sai kai haƙuri to hakurin nan da aka ce za ka yi ba fa za ka yi hakuri kuma irin hakurin malaman bid'a ba kana ganin wai kuma komai yayi daidai a'a kana zaune ne a kan haƙuri akan halin da Allah ya saka ka da tunanin ya za a yi a canza al'umman nan ya za a yi a gyara gwamnati nan ba ta gyaruwa ya za a kifar da ita a kafa ta musulunci abin da ake nufi da haƙurin ke ba wai haƙuri shi kenan kawai kai ka komai ya gyaru shi kenan ka zauna ka shanta ce ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sannan wa Allah na kharuja alal umara ibi saifi, wa in jaru sannan sarakunan musulunci kuma koda sun yi zalunci to annabi ya bar mu akan kan mu musu tawaye da takobi mu je mu ce za mu ainihin yi musu juyin mulki koda sun yi zalunci na'am jama'a mun gane wannan da kyau ko in aka ce wannan sarki ne na musulunci ku kiyaye sarkin gargajiya sarkin arna kenan duk sarkin da yace shi sarkin gargajiya ne to sarkin arna ne dan shi ma arne ne ke yasa sarakunan kasar Hausa mu ne muku nasiha wannan kalmar da kuke faɗi kalmar kafirci ce kalmar maguzawa ce ku tuba ku janye ta duk wani sarki da ka gani a kasar hausa din nan gidan shi gidan sarautar musulunci ne amma daga baya ne da abin ya juye saboda jahilci da kiyayyar addini sai suka koma suna cewa sarakunan gargajiya to gargajiya maguzanci kenan don haka duk sarkin da ya ce shi sarkin gargajiya ne ma'ana shi arne ne kuma sarkin arna don haka ya janye wannan kalma to in dai sarki na musulunci ne da sunan musulunci aka naɗa shi sai ya zan azzalimi ne macuci to ba shi cikin tsarin ahalin sunna su ce a ɗauki takobi a mishi juyin mulki wannan ba shi cikin tsarin ahalin sunna yana cikin hadisai sahihai na sahihu muslim da makamantansu annabi yi wa sahabbai wasiya to in muka samu kanmu a kalkashin sarauta iri kaza sai ce ku yi haƙuri matukar suna kula da sallah matukar sarakuna ne na musulunci matukar kaza da kaza to shi kenan ma'ana suna danganta kansu ga musulunci kenan shi yasa ka ga irin waɗannan sarakunan da su imamu Ahmad suka rayu a zamanin su su imamu Ahmad ba su fito sun yi musu fito na fito ba domin sarakuna ne masu da'awar su khalifofi ne na musulunci su aiki suke da musulunci to amma sarakunan na yanzu marere suke fitowa karara suke ce su fa ba sarakunan musulunci ba ne. Allahumma sai nadiran da aka fara samun suna gyarawa to gyaran ake so su yi dama domin su gyara su ci gaba da sarautar ya fi mana domin mu yan da'awa ne dan da'awa baya sarauta kamar soja ne in kaga soja yana shugabanci ta ɓaci ne shehu usmanu lokacin da ya tashi ya gwagwarmaya ya ainihin tabbatar da sarakunan maguzanci na lokacin shi karfa ka manta su ma fa sarakuna ne da suke musulunci amma tun da suna da'awar su sarakunan gargajiya ne shehu ya halattar da jinin su ya ke su karanta littafin shi bayanu jubil hijra karanta littafin Mai maisur fi tarihi bilad tukror na malam Muhammadu bello sarkin musulmi da shehu ya gama ya tabbatar da komai ya gyaru sai ce to dama mu malamai ne masu wa'azi na zo ka ci gaba da sarauta sai aka nada muhammadu bello don haka sai shehu ya zama gashi nan dai ne babba amma shi harkan malanta ce aikinsu amma ku zo ku ci gaba da sarauta saboda haka sarakunan nan 'yan siyasan nan da a ce za ku gyara ku ci gaba da yi a kan yadda musulunci ya ce shi kenan amma in ba ku gyara ba wallahi azimi babu mamaki wata ran ku gan mu ne a fadar ku mun rike waɗannan gidajen sarautar taku ba dan muna son sarauta ba ciyaman ne kai gwamna ne kai shugaban ƙasa ne kai ba mamaki wata ran ka gan mu ɗere ɗere kan kujerar ka mun yi maka juyin mulki ba dan muna son wannan kujerar ba sai dan muna son gyara kamar yadda kake ganin soja a tsarin mulki soja ba shi da komai a mulki amma an tarkice sai ya zo ya buge nan ya buge nan ya haura nan komai ya zauna lafiya sannan sai ce to ai zaɓe ku zauna lafiya kuma muna nan muna kallon ku jama'a mun gane wannan da kyau to haka al'amarin nan yake shi yasa kullum abin da muke cewa in ka ji an ce kai mai laifi ne ba cewa za ka yi tutun da an zage ni shikenan ba a ba za ka gyara ba eh to shi kenan sai a dau matakin kawar da kai amma ya kokari ka gyara laifin ka ka ci gaba da tafiya akan gyara shine abin da muke so mu masu faɗe ne mu masu son gyara ne amma in muka ga mun faɗa gyara ba zai wato sai mu zara kan sakali sai mu ainihin kifar da gwamnati kaza sai mu tabbatar da gyara ga 'yan uwan mu can 'yan ɗaliban student ne a cikin jami'o'i da secondary suka yi suka a gyara a zauna lafiya gyara ya kiwa suka yi fito na fito suka kifar da na kifarwa suka kashe na kashewa suka kori na kora suka zo suka kafa gwamnati suka ce to mu dama student ne wane ne amiru shine amirin MSS to tashi mulla Muhammad Umar to kai ne amirul mu'minin shikenan dan haka kasar ta zauna su abin da suke so a yi musulunci kawai su ba yan siyasa bane su ba yan demokradiya bane ba komai ba sai da kasar ta shekara biyar a kansu duk mutumin da ke Afghanistan ya san an zauna lafiya a lokacin mulkin su amma da waɗancan zindikai suka zo ga sunan suka razai da wane ne suka zo har yau kasa kuma bata zauna lafiya abin da ake neman kuma ba a samu ba yan ɗaliban ɗin nan dai yan uwan nan namu yan alka'idan namu muka zaune da ƙasar lafiya da izinin Allah to haka al'amarin yake a yanzu ma jama'a mu ba bamu gaji mulki ba mu ba mu son mulki duk wani sarki hakimi ne dagaci ne mai anguwa ne a'a ba fade ne kai ɗan siyasa ne kai gwamna ne ciyaman ne ka san ba abin da ya haɗa mu da mulki ba ma sha'awa ba ma so ba ma fata in ka gan mu a mulki to wani bala'i ne kawai ya faru sai mu zo mu karba dan mu gyara don ta gyaru sai a ce waɗanda za su zo su karɓa su dan haka dai na babbaki ai an kafa wa'azi ne dan a samu mulki inda an samu mulki ne kai in muka fito takara ba kai saka fito takara ba ɗan boko kake yan boko muke mun fi ka jama'a dan an fi son mu fiye da kai saboda kowa san dan iska ne kai amma muku kowa san mutanen kirki kaga ashe inda mulki muke so muka fito kai baka isa ka sa fassan ka kusa da namu amma ba mulki muke so ba mu gyara muke so ya za a yi a tafiyar da addini al'umma su ji daɗi abinda muke so ke. yadda kai gwamnatin zamanin ka ta rike ka kana yaro kai firamare kyauta kai sakandare kyauta kai jami'a kyauta kai ma ka ɗibi kuɗin jama'a ka ba su ci karatu kyauta su je asibiti kyauta abinda aka ce kenan in kuma ba haka ba baka da shirin ka gyara sai dai ka kwashe na jama'a ka je ka tara wallahi al'azimi muna nan kuma za mu bi dare mu kifar da gwamnatinka insha Allah yace wa Allah nu kafira ahadan min ahli tauhidi mu kuma ba mu kafirta wani daga cikin masu tauhidi wa in amilul kaba'ir da sun aikata manyan zunubi da a ce mutum zai sha giya yayi zina yayi caca yayi fashi da makami ba za mu ce kafiri bane matukar yana nan da tauhidin shi wannan ita ce aqidar da annabi ya rasu jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa wal kafu amma shajara baina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sannan da ainihin kamewa daga rigingimun da suka faru a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzon Allah sun yi rigingimu matan annabi da sahabban shi sun yi rigingimu to sai ainihin aka ce mu kame bakinmu daga ainihin rigingimun da suka faru a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan na daga aqidar da annabi ya rasu akanta kai ma kai kokari ka mutu akanta abinda ake nufi kenan wa afdalun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abubakar wa umaru wa usmanu wa ali ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mutumin da yafi kowa falala yafi kowa daraja fi kowa alheri da ɗaukaka bayan manzon Allah shine abubakar da umar da usman da aliyu dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan sun fi kowa daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ke gaba Umar ke biye da shi Usman ke biye da su Aliyu ke biye da su to waɗannan sun fi kowa daraja to haka aqidar take a wurin mu haka take a wurin manzon Allah haka manzon Allah ya rasu akan haka muke roƙon Allah Allah ya dauki ranmu akan ta wattarahum ala jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya rasu akan dukkan sahabban shi ai musu addu'a a roƙi Allah ya musu rahama to akan haka muke roƙon Allah ya ɗauki ranmu wa ala auladihi manzon Allah ya rasu akan dukkan ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaba kunnan shi da zurriyar shi akan ainihin a roƙan musu Allah ya yafe musu ya musu rahama akan haka ya rasu akan haka muke akan haka zamu rasu insha Allah wa azwajihi da matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baki daya manzon Allah ya rasu akan ya yadda da su ya amince da su ya yadda a roƙan musu rahama mu ma akan haka muke kuma akan haka muke roƙon Allah ya dauki ainihin ranmu wa asharihi da kuma sirikan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama abin da ake nufi da sihiru shine sirikin da ka bashi ya in kai kana auren yashi ne sunan shi alhamu an gane kana auren yashi ko kanwashi wato in shi ya baka sai ka ce haza hali wannan siriki na ne amma in kai ka bashi ɗaya sai ka ce haza sihiri da sabi da ha babba sihiru to afhar su ainihin usman su ainihin Ibn Abil As su wane su Ali ibn Abi Talib rikan manzon Allah din nan duk mune musu roƙon Allah ya yi musu rahama ridwanullahi alaihim ajma'ina Allah madaukakin sarki yarda da su baki daya Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a sai yace fa hadhihi sunnatu ya jama'an musulmi wannan ita ce sunna wannan ita ce aqida wannan shine addinin da manzon Allah ya rasu akai ilzimuha ku lazimci wannan aƙida ku riƙe ta gam taslamu za ku kubuta za ku zauna lafiya ha hudan riko da wannan ainihin shiriyar shine shiriya riko da wannan aƙida shine shiriya wa ha dalala kuma barinta shine bata jama'a kun ji aƙidar da Allah ya rubuta daga yanzu kaga kusan duk abubuwan da ake rigingimu din nan tsakanin mu da yan shi'a tsakanin mu'tazila yanzu kaji daga imamu ahmad kaji aqidar da annabi ya rasu akai ko to don Allah menene muka zo da shi sabo wanda ya saba ma abin da manzon Allah ya rasu akai babu to amma a cikin hadisin Tirmidhi da Ahmad hadisi sahihi annabi yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba tuba lil ghurabai addini ya fara bako addini zai kare yana bako amma annabi ya ce alherin Allah ya kai wa baki ya jama'a musulmi duk wanda ya zo yanzu ya tsaya ya ce zai tsaya akan aƙida annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi azimi aiki ya same shi zai bakin jini zai sha zagi zai sha duka zai sha mangari zai sha ɗauri za a kashe shi wulaƙanci iri-iri kai akwai wani cikin a'immatus salaf cikin malaman magabata da aka gallaza mishi a ƙasarsu sai da ya sai da gidan shi ya koma ƙasar maka ya zauna jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa al'amarin ya wuce bi yadda kake tunani mu yanzu muna rayuwa ne a wurin da yake muna da izza shakkan mu ma ake yi in ka ji ana iya zagin mu sai a bayan idan mu to sai mu gode ma Allah to wannan sai mu ga cewa wata fa'ida ce da ta samu gare mu wata dama ce akan mu bi mu yada wannan ainihin aqida yanzu in ba mu ba ba wanda yake yadda ya tsabar aqida shi yada a kasar da video da audio da CD da komai mu kadai ne yanzu a Najeriya yan ɗarika su ne suna taka tsantsan yan kungiya su ne suna taka tsantsan balle yan shi a zunzurutun munafukai su kan dama ba su yadda magana aqida su ma ta shiga kasar duk waɗannan takatsa mu kaɗai ne yanzu to wannan walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la yafqahun izza ce Allah madaukakin sarki ya ba mu daukaka ce to dama ce na mu bi mu yada wannan ainihin akida jama'a su fahimce ta saboda menene a duhu abu ne za a ce maka kaza sai a ce Allah ya ce annabi ya ce jama'a mun gane wannan da kyau to shi yasa sai kaga su sauran da ba su samu damar su iya yada nasu a idojin ba sai suka ga cewa to abin da za su yi duk inda muka je za mu yi wa'azi to shi kenan a san wani sharri da za a yi a san wani kutukutu da za a yi a ce kar a yadda a yi wa'azin ai in an yi wa'azin za a yi yaƙi dan Allah jama'a musulmi ku dubi wa'azin da muka je bara za mu a ainihin state poly Kaduna state polytechnic Nuhu Bamalli polytechnic aka ji aka ce ai in an yi wa'azi za a yi yaki kaza kaza kaza kaza sai muka ce yi a anguwar da ke bayan poli magumi ana yin wa'azin anan abinda waɗannan ɗin ba su so sai ya faru dama mutanen ƙungiyar izala ne abinda ba su so shine in aka bayyana to mutane za su ce au ashe ma mutanen da ake zagin su ashe ma ba haka bane Allah sarki to shi shikenan da aka yi anan duk wanda zai iya zuwa koli katanga ce kawai ta raba koli da magun nan da nan sai aka zo aka yi wa'azi sai kuma kowa ya fahimci addini su kuma sai suka kunyata muka zo za yi a marmara yan shi'a suka je a je a haɗu da ciyaman a je a haɗu da sarakunan gargajiya ka a bari a yi wa'azin nan za a yi yaƙi kaza kaza kaza aka zo aka yi wa'azi mutane suka fahimci addini afwajan to haka al'amarin yake wannan addini Allah maɗaukakin sarki ya sha alwashin zai kare shi karka taɓa tunanin akwai wani mutum ɗaya wane ne shi wai wanda yake shi ne wannan addinin wanda inda shi da addinin in babu shi babu addinin babu wannan mutum kowane domin annabi shi ya zo da addinin amma da ya kwanta mutu an ci gaba da addinin ko shi yasa a je a ta bayyana sunna yanzu dubi nan gaba na kitabu sunna na ɗan gidan imamu ahmad kuma su dama abinda suka gada a gidansu kenan su basu gaji ɗariƙa ba su gaji iskance ba su gaji bukun kirji ba su gaji mandiri ba su abinda suka gada sunna a kan ta baban shi ya sha wahala shi yake zuwa kurkuku yake kai wa uban abincin yana gidan kurkuku lokaci to yanzu ya girma su akan sunna suka girma don haka shi kuma sai zo ya kitabu sunna gashi kuma mujalladi biyu lil imami abi abdurrahman abdullahi bin al imami ahmad gashi kitabu sunna mujalladi biyu wa walidin wa ma walada abin ake so kenan jama'ar musulmi a je a yada sunna a nuna mutane sunna duk inda kaga kana karantarwa sai kaga an zo ana kokarin a kawo hayaniya a wurin dan ka a fahimci sunna ko bar musu masallacin su ku dauki wannan siyasar haka ake haka yazo cikin sunna karanta sahihul bukhari in ayoyi suka sauka sai annabi ya je ya samu ya yace Allah ya saukar da alqur'ani quraishawa kuna so karanta suka ce eh eh sun suka ce a'a sai annabi ya wuce dan suka ce a in ya ce sai an yi sai a zo a yin kuma amma sai a yi tashin hankali to in aka yi tashin hankali sai su ce kun ga dama abin da muke nuna mu to shi yasa muka je muka sa wa'azi wuri kaza in aka ce wallahi za a yaki za a zub jini sai mu ce a dage daga nan wurin a koma can sai a koma can duk wanda aka hana can din sai dawo nan din sai a zo a yi to da zarar an yi shi wancan da yake cewa za a yaƙi an bai mai ƙofar gidan shi an ban mai dandalin shi sai zama duk ƴaƴan shi da matan shi gaba ɗaya sai a karɓe su sai zama shi kaɗai ne a gidan irin shi ya rage mishi shawara ko ya zauna wa hada hula sharika lahu fi shirka ko kuma ya biyo cikin ahalif tauhidi to haka amma an ka zo kana karantarwa ko kana wa'azi masallacin su ne suka ce ba su so suna cewa ba su so rufe kawai suna cewa ba su so sai ka tsaya sai ka zauna shikenan ba ku so ito a zauna shikenan to ka basu da jama'a ma kawai sun isa su jaraba imam shaukani yana karantar da sahihul bukhari a kasar su ta yaman san'a kawai sai ainihin aka zo aka ce wallahi ba a so za a ji sai ya rike sai kama hanya ya tafi gida aika shi gari malam sai ga yan banga suka zo tun daga gidan shi suka yi fareti sahu sahu suka ce malam ya fito ya fara karatun nan ba haka ba yanzu ne za a zubda shi kai in ka ce za ka yi faɗar su dama mutanen ƙungiyoyi da ɗariƙoƙi abin da suke so kenan da kai ake so a yi faɗa to kai yanzu nan ɗan ɗariƙa ya isa kai faɗa da shi waye shi tsohon mai laifi kai faɗa da shi saboda Allah ya ka girmama shi a a to rabu shi ko ma ka zauna wuri guda kana nan sai ka ga jama'a gari kawai sun kafa shi gaba sai sun kawai da shi a zo a yi karatu to abin da yake daidai kenan jama'a saboda haka jama'ar musulmi a je a ci gaba da yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da mutane sunna a karantar da mata a buga sunna a yada a takarda da turanci da hausa da yarabanci da nufanci wannan fa aiki ne da ke kan kowa dangin ka nufa ne a bidda ne a'a alafai ne suke ka buga da nufanci ka je ka kai musu a je a kai musu gashi nan a yara a yara a yara a je a kai musu duk kowa a je a yada sunna jama'a wallahi alazim ba abin da mu kare mutuncin shekara mutuncin mu irin sunna malaman nan da suka rike sunna shekaru ashirin da suka wuce sai Allah ya daga darajar su da suka rabu da ita fa yanzu ko sunan su baka ji me yasa saboda sun wulakanta sunna Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara nan insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah